ka leko ne ko ɗalibi ya zan yada leko illa makarohi makarohi ne wani irin makarohi kara haka tambayi ba ta taharibi ba tunda kana nuna mutane ka yi handa su kuma shi ba ka yi handa ba za ka kai karanci amma ni da malekuwa ne ko yau balle kun ba ne na mashi haka asiri ya tona amma ma ba ne ba ni ya tona kai wallahu akbar wa azam Allah ne ya fi girma Allah ya fi daukaka huwa allazi istawa ala arshihi ne wanda ya daidaita kan al'arshin sa bi zatihi bi ma'ana ala Allah wa fara. ولكنه مستول على الحكوان يا ملك هلكتك الله التي من جملتها العرش بقهره وقدرته جار جايته كما إلى دقيق وأكوز والله أكبر وهو ذو الله يكي جلما كما الله شينا ما يبقى mai matakalai ya za ka je mai da ce mai littafi da dai hausa kasan canza a za ka ɗauki mutum zuwa saman na shu wanda ya da shi ya ba da zai ishi shiga sama ta a ba shi wannan ya yawo duk da dai akwai wanda za su hausa sai a sama ta kusa to ina ga mala'ikun nan dai suke amfani da wannan mai arafi hanyoyi ne na mala'iku duk da ana iya fassara shi da hawa hawa هوا فقدر الأعراج أي المصائب والمراقي أبونا أشياء زواء طمدشي أنا مراقي التي هي السماوات فأرد الملائكة فيها ملائكونها يواتكن إلى الله سائدة في كل وقت سنة ما صهوا عقويش kuwa dare da rana rari da damina hanya suna wata ita ga jirgi hanya na tare ta yanayi na tare shi ce za ku je gari kaza ce a yau a ne saboda daga gari kaza zuwa gari kaza an kwana ta nan ke kaza kuma gari kaza yanzu ba a ganin kafa da dai gwanayen jirage تكون عن فانسوس شواني شواني رافي أبي ما خلق رافي أبي بذي مثلا أقول هذا في سوشي ما شيء كافو وما لا يكون الله صعب عين تكوي إلى ديسك الصحيح بكل وقت بأعمال العباد وأرواحهم لعرضهم عليه دون كلمة والله أكبر فهو الذي يخاف عظمته وجلاله ملائكة ملائكته ملائكته يعني الله نما في جرما فهو الذي يخاف أن عدم عدمته أنا أقول جرمان شيء كذا فلسفة ملائكون سملائكون سنا أقول جرمان شيء من فوقهم كما نطقت بذلك الآية الكريمة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والله أكبر فهو الذي يكتب به عرشه الله شيء وندر العرش سكي تكي تكي كابي رحلي كمان أنا كجد سلدي الجديد سابو براتبه wannan sirrin da aka yi shi da kakafi to sabon daga bai goge ba ya fi ke kiyaye كما ورد في الحديث والله أكبر فهو الذي أتانا وحيه وقرآنه من عنده shi ne wanda a tana wayo ya zo mana da wahayi da littafinsa daga wadansa min ke samani da ainihin samanin bakwai shi ne da yake bakwai da samanin ina a can asaba samawati samani samawati ma fi al'arshi wanda san cikinsa akwai al'arshi a ciki حيث نزل به الأمين وهي كنا واسب قرآن إن أمين تتسير كلش بأمر الله له من عند رب مستوي دقولهم أبنجزي بيدي فتش على عرشه رحمان بخلقه ما يجيب أين هل والله أكبر فهو القاهر شنو ما يرجع فوق عباده saman bayansa yake sauki yakan sa saka samantaka tabbatattar gare shi min kulli waje kanaran ya rinjaye su sama da su yake wa kadaran girmansa ya wuce su wasu an da daidaituwansu guda fihi ala arshihi فلا تهضموا هذه الفوقية صدق أن يتولى فوقية صدق فوقية صدق قرية أولى أولي أنت أدى صدق تفع الله عنه ولا تقيدوها صدق إياك أن تد ثمن أنا ثمن سكر وقد وردت مطلقة في القرآن كانوا ما تدقيدها القرآن yadda yake yana sama a bashi nan yana sama ya take ya yake ya lamarin yake ba gaya mana ba wa mimma a rasuwa ihi daga abubuwan da ke nuni daidaituwan Allah tabaraka wa ta'ala da zatin sa ala arshi ta'ala إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استوى على العرش محل الشهيد فإنه إذا كان بذاته إن يدي ليس بذاته خلق السماوات والأرض ويجب أن يكون أيضا بذاته استوى فإن ضمير فعل الاستوى يعود لذاته لذات المذكورة ذات إسامة الأخر كما يعود إليها عينه ضمير فعل الخلق بلا فارق أي أصلا فهو ربنا شيء الله شيء مملكه هو خالق هو مستوي كل ذلك بذاته هي جميعا سواء دكا إليه يا إشيبون